الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu albarka barka mu da hallara wannan majalisi mai albarka da muka saba karatu a cikin littafin manhajus salikin wa tawdihul fiqh fi din littafi wallafin الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama a nan unguwar kasuwar kaji a garin azare ɗin jihar bauchi yau muna almuru na shuɗewar yinin talata shida ga watan rabi'u thani shekarun hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina hudu da arba'in da hudu wadda yake daidai da ɗaya ga watan goma sha ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu da yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora daga yadda muka tsaya a karatunmu na wancan sati idan ba a manta ba muna karatu ne a cikin kitabul hajji kitabu manasikil hajj littafin da yake karantar da mu hukunce-hukuncen aikin hajji daga ƙarshe-ƙarshen wannan littafi ko wannan babi malam ya kawo hadisin abu huraira radiyallahu anhu da mun karanta shi a wancan sati wannan hadisi gashi kamar haka za mu maimaita shi malam ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu kala kama fin nasi fahimidallaha abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya makka ma'anar buɗe makka shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ikon shiga garin makka da musulunci aka yi shelar musulunci aka fatattaki na fatattaka masu mika wuya suka mika wuya aka yi mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan ƙofar ɗakin ka'aba ya yi adiresin musulmai mummunai ya yi kutuba wanda daga wannan ranar makka ta zama mallakin musulmai da musulunci an yi wannan a shekara ta takwas bayan hijira to wannan buɗi da allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabinsa shi abu huraira yake nufi da cewa lokacin da allah madaukakin sarki ya buɗe wa manzansa makka ta zama garin musulunci kama nasi annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya miƙe a cikin mutane fa hamidallaha ya yi godiya wa allah maɗaukakin sarki wa athna alaihi ya kuma yabi allah ya kirari sun maƙala sannan ya ce inna Allah habasa an makkatal fila lallai allah ya tsare makka daga sharrin giwa da mutanen giwa kamar yadda Allah ya ba mu labari cikin alkur'ani mai tsarki <clears throat> alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul wannan sura ta ba mu labarin mutanen giwa mutanen sarki abraha wadda ya nufi ya rusa ɗakin ka'aba domin ya tozarta musulunci da musulmai a faɗin duniya baki ɗaya bisa ɓacin rai da ya gamu da shi yana ganin cewa musulmai ne suka sabbaba masa wannan ɓacin rai to kuma allah maɗaukakin sarki bai ba shi iko ba bayan ya yi dakon mutane ya yi kwangilar wasu ya ɗauki mayaƙa ya kuma ɗauki ƙatuwar giwa wacce ba za ta turu ba sai in ta ga dama ta tafiya in ba ta ga dama ba haka za a zuba mata ido aka sako ta a gaba don a zo makka ta yi tafiya ɗaya akan ɗakin ka'aba ta yi rugu-rugu da shi amma ta Allah ba ta su ba ɗaki dai ɗakin Allah ne Allah maɗaukakin sarki bai ba su ikon shiga garin makka ba suna dab da shiga garin makka sai Allah ya sauko musu da musiba ta tsuntsaye masu ruwan tarsatsun wuta suka hallakar da na hallakarwa suka sabbaba tawaya ga waɗanda Allah ya jarrabe su da tawaya kamanninsu suka canza suka shiga uku suka zama kuma tarihi Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ja'alahum ka asfin ma'kul kai ka ce wani kara ne da shanu suka bi ta kai suka tattaka ya zama karmami suka cina cinyewa yadda mutanen suka yi kaca-kaca suka ainihin wato lalace masu hallaka suka hallaka masu tawaya suka tawaya Allah ya kaca-kaca da su to saboda ɗakin Allah ne ba a kai masa hari kuma a samu nasara ba da garaje ba wannan kuma tun kafin ya samu shi abraha kamar yadda tarihi ya nuna Ah, sun kai hari wa dabbobin abu talib ah, abdulmutalib sun kai hari wa dabbobin abdulmutalib suka kwashe masa raƙuma guda ɗari abdulmutalib ya biyo sawu wajen sarki abraha a wurin da suka yi zango ya zo ya roƙi alfarmar cewa a maido masa da raƙumansa da aka ɗauka abraha shi kuma abin ya ba shi dariya ya ga dattijo da furfura ya zo neman raƙumansa ɗari shi yana ganin su da suka zo don rusa tushen addinin iyayenku don rusa garinku don karya kwarjininku da alfarmarku ba kai ƙoƙarin ba da kariya a wannan ba sai dabbobinka kawai ka sani kamar dattijon arziki ina ganinka da furfura abdulmuttalib sai ce e eh, su raƙuman nawa ne shi yasa na biyo sawun kayana shi ma ɗaki da mai shi zai bi sawun kayansa kuma shi ne abin da ya faru to daga nan wannan giwa kuma ita ma ta cije in an kora ta ta koma yaman za ta koma amma idan an juyo da ita sai ta zo daidai wajen sai ta tike sai ta ki yin gaba kuma na gaya muku cewa ba za ta turu ba saboda an ɗauko ta mugunta to har Allah maɗaukakin sarki ya sauka musu da wannan musiba to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin tunawa mutanen makka cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsare makka daga wannan sharri na mutanen giwa wadda tarihi ke nuna a wannan shekara aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wannan lokacin da aka yi wannan wannan musiba ba a haife shi ba amma a shekarar ce ake cewa aka haife shi alaihi salatu wassalam amma duk da haka wata alfarma ce da Allah madaukakin sarki yayi wa mutanen makka da bai kamata su manta da Allah akan wannan alfarma ba domin a bayan surar sai Allah ya saukar da wata sura li'ilafi quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wato Allah madaukakin sarki ya ba su kariya daga sharrin wannan giwa da mutanen giwa saboda sabo da suka yi na tafiya fatauci lokacin zafi da lokacin sanyi sun saba kaiwa da komowa na harkokin kasuwanci da fatauci kada barazana ta hana su motsawa su gamu da tsoro kuma su gamu da yunwa saboda sai an fita a nemo su ƙurashawa sun saba suna fita duk shekara suna fita sau biyu suna fitar sanyi suna fitar zafi sai Allah maɗaukakin sarki ya so wannan al'adar tasu ta fita fatauci ta ɗore don haka bai bari an tayar musu da hankali ba bai bari an musu barazana da za su kasa motsawa ba shi sa ce li'ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i was saif to tunda ya musu wannan baiwa ya musu wannan kara ya musu wannan alfarma falyabudu rabb hadhal bait su kuma su bauta ubangijin wannan daki da ba a dalilin ba wa dakin sa kariya su ma albarkacin kaza ka dangare ya samu ya sha ruwa a dalilin ba wa dakin sa kariya su ma suka samu kariya to su bauta ubangijin wannan daki alladhi at'amahum min ju'in wanda ya huwace musu abinci wanda ya huwace musu ci ya ciyar da su daga yunwa ya ba su kariya daga yunwa ya ba su ikon fatauci don nemo abinci wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga tsoron da ya tasan musu to babu ko shakka wannan ni'ima ce babba da mutanen makka har abada bai kamata su manta ta su butulcewa Allah subhanahu wataala ba to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai Allah madaukakin sarki ya tsare wa makka wato sharrin mutanen giwa wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minina sannan Allah subhanahu wataala ya ɗora wa makka manzansa da mummunai ya shugabantar wa makka manzansa da mummunai daga ran da annabi sallama ya kama makka ya zama yana da cikakken iko a garin makka ya zama mummunai suna da cikakken hurumi a garin makka na kaiwa da komowa kuma suna da cikakken aminci ba barazana don makka ta zama garin musulunci wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli yace kuma makka bata halatta ga wani da ya zo gabanina ba ba a yi wani lokaci tun da Allah ya haramta makka a kan harshen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ba a wani lokaci da Allah ya halatta a zubar da jini a makka ba duk wanda ya zubar da jini a garin makka daga haramtawar annabi ibrahim bisa izinin Allah da umarninsa to babu shakka ya zo da mummunan laifi ba a zub da jini a makka ba a yaƙi ba a takala ba a tada rikici ba a zanga-zanga ba a hayaniya a garin makka allah bai halatta a ta da hankalin wani ko da dabba ce a cikin garin makka ba ya ce gabanina makka ba ta halatta wa kowa ya tayar da hankalin wani a cikinta ba wa innama uhillat li sa'atan min nahari ya ce kadai an halatta mani makka ne dan wani lokaci da rana daidai lokacin da ya shigo makka domin ya karɓe ta allah maɗaukakin sarki ya ba shi izini ya shigo makka ya karɓe ta saboda hikima da Allah ya tanadar na tabbatuwar makka a matsayin garin musulunci kuma ba zai yiwu makka ta zama garin musulunci ba cikin hikimar Allah sai da haka sai ya yaye wa annabinsa wato hijabun doka sai ya ɗage masa ‘yan bago sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu dama na yini ɗaya na ya shiga makka ya karɓe ta ba kuma zai yiwu a karɓe ta cikin ruwan sanyi ba sai da barazana duk da cewa ana cewa ba a yaƙi ba amma an ta da hankali an ta da ƙura an yamutsa wuri an gane ko an fatattaki mutane har ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da shela duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira duk wanda ya shiga gidan wane ya tsira duk wanda ya shiga ɗakin ka'aba ya tsira kenan duk wanda aka same shi ba a ɗayan wannan wurin ba ko a tasha ko a kasuwa ko a kan titi yana sharholiya ko a wurin bautar gumaka to zai ɗanɗana kuɗarsa. an halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yini ya fatattake mutane har sai sun yi imani ya ce to ni an halatta mini na ɗan wani lokaci ne wannan ku ya faru ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi maza maza ya sanar da su haka saboda hatta waɗanda ba su yi imani ba a rayuwar jahiliyar ma sun san maka garin aminci ne domin makka gado ne na annabi ibrahim kuma duk wanda ya biyo bayan annabi ibrahim tun kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da tarihin iyaye da kakanni akan makka garin aminci ne kuma akwai sunnar annabi ibrahim a garin makka shi yasa tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya ana aikin hajji Da haka sunnar annabi ibrahim tana nan a makka kawai dai a jirkice take kamar yadda aka jirkita addinin annabawa to amma yanzu akwai yiwuwar tun da ya shigo makka da irin wannan tsari akwai yiwuwar su tsammaci cewa an yaye hijabin kariya wa makka akwai yiwuwar su tsammanin wannan doka ta haramci an kawar da ita sai ya zama duk wanda yake garin maka ba lallai ya samu aminci ba kuma Allah ta'ala ce man da khalahu kana aminan wadda ya shiga ya zama amintacce don haka annabi alaihi salatu wasalam sai ya gaggauta yi masa ba. sai yake ce da su ni ne aka halatta mani nan ma na wuni ɗaya kar ku ɗauki wannan abin da na yi yau wani dalili da za ku yi amfani da shi wajen zubar da jini a makka ko tayar da hankali a makka ni ma na wuni ɗaya ne wa innaha lan tahilla li ahadin ba'adi kuma a bayana makka ba za ta halatta wa kowa ba garin makka a bayan wannan abin da muka yi muka kama gari yau to makka ta sake dawowa cikin haramci ba zub da jini ba barazana ba ta yadda hankali fala yunaffaru saiduha hatta dabbar farautar makka ba za a tashe ta ba ta samu aminci as-said dabbar da ake farautar ta cikin dabbobin da ake ci dabbobin da ba a ci to su magana a kansu tana zuwa nan gaba amma idan an ce farauta a musulunci ana nufin dabbobin da ake farautar su don ci irin waɗannan dabbobi suna da kariya da aminci idan ka gani a makka ba a tasansu kaga idan an ce ba a tasansu min babi aula ba a kashewa kai da ba za ka kora ba kai da ba za ka tayar ba kai ba da ba za ka kada hannu ba to me ya kai ka da kashewa faru sai duha. wato kenan ko da koran dabbar farauta ta makka ba a yi balle kisa wala yuktala shaukuha sannan ba a tsinkar ciyawar makka nan shauku ana nufin ciyawa ko mai kaya ko mara kaya ya zo a wata riwaya wala yuktala khala'uha ba a tsinkar ko yankar ko cizgar ciyawar makka da aka ƙayar makka da ciyawar makka duba a cirewa amma nan da aka ce da aka ce shaukuha ko khala'uha wato ko khalaha ana nufin ciyawa ko ƙaya na makka malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga abin da ya fito da kansa ciyawa da ta fito da kanta ko ƙaya da ta fito da kanta ko wata bishiya da ta fito da kanta duka irin waɗannan ganyayyaki da suke fitowa da kansu irin su rumfu irin su kargo irin su eh, eh, ga sunan dai ciyawa da dukkan nau'ukanta to idan ta tsiro a makka to ba a cirewa amma wanda mutum ya shuka da kansa ka shuka masara inda zai yiwu ko ka shuka gero ko dawa ko shinkafa inda zai za ka yanke yanke kayanka wannan ba shaukuha bane wannan zar'uka ne ba zar'uha bane zar'uka ne e kai ka shuka kayanka ba ka iya cire kayanka abin da ka shuka ko abin da ka dasa amma abin da ya tsiro da kansa ba a taba a bar shi cikin aminci a makka yake wala tahillu saqitatuha illa limunshidin sannan kayan tsuntuwa abun faɗuwar makka baya halatta illa shidin sai ga mai shela sai ga wanda ya san in ya ɗauka to sanarwa zai ba ka ganin raritar wani alhaji a banɗaki da daloli ka tsame dalolin ka kunshi a cikin hiraminka kana harama kana cikin harami ba ka ganin agogon wani a wajen alwala a masallacin harami na makka ka ɗauke ka jefa a cikin aljihunka kana cikin masallacin harami ba ka ganin wayar wani ko a banɗaki ko a wajen alwala ko a masallaci ya tashi ya manta ta ka sulale ta ka jefa aljihu ka tashi ka tafi a masallacin makka da nufin cewa ka ci bilis to ka ci masifa sai in ga wanda yake da niyyar cikiya zai kai da ka ɗauka a nan yadda ka gani a banɗaki ko a wurin alwala ko a wurin sallah sai ka ɗauka don tsoron kar ya salwanta sai ka tafi can wajen sunduku sanadikul amanat ko kuma ka je ka can wajen masu karɓan kayan tsuntuwa ka je ofishin karɓan kayan tsuntuwa ka miƙa to wannan ka yi daidai ya halatta wannan tsuntuwa taka da kai ya halatta domin ka ɗauka don ka kai cikiya ne kuma idan ka je ka ba su kafa ta kai kuma daga hakki ba kai ne mai tsayawa a bakin kofar harami kana cike wannan nawaye ba yawwa haramin maka ko haramin madina ya fi karfin haka ga wata mala kar ka yi tsammanin yana da wata kofa guda ɗaya da zaka ka tsaya kana cikiyar mai wayan nan ko mai agogon nan zancen duk ya wuce haka ya wuce haka mai da za ka ga wani wata takarda da take yawo shekara da shekaru sama da shekara ashirin ana yawo da ita wani wai malam ahmad mai gadin masallacin annabi ya yi mafarki annabi ya yi kaza kaza wannan takarda wadda bai wadda wani ya zo an bashi a ofis bai bayar bai sa ta a loka kwana uku aka kore shi a aiki kuma ya mutu aka yi wane ne wane ne yadda labarin zai fara nuna maka cewa ƙarya ne shine wai mai gadin masallacin annabi yaushe ake gadin masallacin annabi kai ka san masallacin annabi kuwa ka san masallacin annaba da zaka ce wani mai gadi ka ɗauka wani soro ne ko wani shago ko wani sito masallacin annabi su salama yaushe ake gadin nasa masallacin da 24 hours ana ibada a cikinsa kuma waye ɗaya malam ahmad mai gadi <laughs> wai malam ahmad waye ce masu a maka suna da wani malam nan ne ake malam alhaji su na ruwansu su kowa wane ne kawai nan ne za a dan kara malam a dan kara alhaji dan kara injiniya a dan kara dakta a dan kara kara waye duk irin wani abubuwa larabawa har ni ban san shi ba yadda muka karantawa abubakar umar usman aliyu har yanzu haka al'ada su take wane kawai wane idan ubanka ne ka ce masa baba wani malam amal Allah ya kiyaye kayan tsuntuwar makka baya halatta illa lemon shidin sai ga wadda zai yi cikiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa man kutila lahu katilun duk wanda aka kashe masa wani mutumi ɗan uwansa ko wanda yake da hakkin jini fa huwa bi khairin ne, to yana da ɗayan zaɓi biyu kowanne alheri ne ya zo a wata riwaya In ma an yi kada wa in ma an yufdi yana da ɗayan zaɓi biyu da aka kashe masa ɗan uwansa da gangan yana da ɗayan zaɓi biyu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ma an yi kada ko dai a ba shi dama ya ɗauki fansa a kisasi yana da wannan damar aka yi masa kisan ganganci wa waliyin jininsa kuma ya tabbata cewa kisan ganganci ne aka yi hukuncin kisasi to yana da dama na a yi masa wannan kisasin a kashe shi sannan yana da zaɓi na biyu shi ma alheri ne ko kuma ya karɓi fansa ya ce to shi kenan yanzu shi ya yafi kisa amma a biya shi miliyan dubu ɗaya ya eh, sosai ai maganar fansa ake ba maganar diya ba idan kisan kuskure ne shine maganar diya shari'a ta yanke mai za a bayar amma kisan ganganci magana ce ta ciniki sayan ransa zai yi kisan kuskure shari'a ta shiga tsakani ta yanke abin da ake cewa diya don haka akwai ka'idar shari'a a wajen ba za a tsallake ba amma yanzu mutum ne ya cancanci a kashe shi kisasan ya yi kisan kai ya cancanci a kashe shi kisasan to masu hakkin jini ai suna da cikakken ikon a kashe musu shi kwarai a ce su yafe su ce ba za su yafe ba a ce su karbi kuɗi fansa a madadin haka su ce ba za su karba ba su karbi kamfani akan haka su ce ba za su karba ba su karbi najeriya akan haka da ta na fetur su ce ba za su karba ba kawai a kashe shi suna da wannan ikon dama su ce to amma sai suka sauko suka yadda cewa to shikenan ya sayi ransa to wani kuma ciniki ne sai yadda ciniki ya fada fa huwa bi khairin ne duk wanda aka kashe masa dan uwa da gangan to yana da ɗayan zaɓi biyu kowanne alheri ne ko ya zaɓi a kashe masa shi ko kuma ya zaɓi ya fanshi rayuwarsa domin yanzu wannan aifansar ba fansar wanda aka kashe ba ne fansar wanda za a kashe ne shi wanda aka kashe shi fansarsa ita ce diya inda kuskure ne to ba kuskure ba ne da aka yanzu fansar wannan rayayyen ne ka gama maganar diya ake ba faƙalar al'abbasu nan da nan al'abbas ibn abdulmuttalib baffan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce illal idkhira ya rasulallah ya ma'aikin Allah in ji dai ban da tsaure tsaure itaciya ce haka wacce wadda suka santa sun santa kamar gamba in ce dai ban da tsaure akwai akwai ganyen tsaure a makka sosai a wancan lokacin da madina sai ce fa inna naj'aluhu fi kuburina muna sanya wannan tsaure a kaburburan mun za mu buso to muna yankan tsaure mu saka a kabari kaga kenan ganye da muke sakawa ya samu asali kenan tunda mu shi muke da shi available wa buyutina haka muna amfani da tsaure a gidajen mu wajen rufi kenan tunda ba su da zinc ba kwano ba aluminium babu kowannan ma babu kuma silin ba pop tsaure suke sawa su shishirya har ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya na abita a hankali har ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma tsaure ne da azara da matsagi da waye aka arada aka aka shishirya har masallacin ma masallacin sa karewar gata da kenan in an labta ruwan sama mai yawa idan ya sujada sai ya ji goshinsa a cikin ruwa cap da asuba tunda ga duhu hasken a ci falfalle babu sola annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi da yana raye yanzu da ya gagata alkur'anin Allah da ya gagata ana ga konin bashi sai yi masa za'a da kuɗi kuma yadda Allah ya wasu masu zuciya aka ce su ga annabi da yanzu yana raye sallallahu alaihi wasallam amma haka Allah ya gada amma haka Allah ya tsara wani lokacin in naga wani masallacin sai na ce ina ma zai yiwu Allah maɗaukakin sarki ya tashi annabi ya zo ya ga yadda aka yi masa masallaci ya ga yadda ake masallaci ubangiji Allah ka kyautata imaninmu eh, ba shakka lokaci yayi da ana bawa addinin musulunci gudumawa da dukiya akwai masu zuciya masu yin haka amma lokaci ya yi kuma da masu zuciyar bautar Allah suka yi karanci a wancan lokacin kuma ga zuciyar bautar Allah amma ba dukiyar bautar Allah Allah ka samu cika da imani Allah ka kyauta mana imaninmu ya ce ya ma'aikin Allah tsaure muna sawa muna amfani da shi a kaburbura da kuma gidaje faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce illal ya ce e banda tsaure mutafakun alai kun ga yanzu wannan hadisin abubuwan da ya kunsa da ɗan dama daga ciki a ƙarshen nan idan mun kula za mu ga yadda manzan Allah salama ya kafa dokar cire duk wata ciyawa a makka wadda ya hada hadda madina sai dai abbas ya nemi rangwame na wani nau'i na ciyawa wadda suke amfani da shi an ba shi wannan dama ta rangwame sa iya ciran tsaure da haka abin da hadisin yake karantar da mu na hukunci a wannan gabar shine ya halatta mutanen makka da madina su ci gaba da amfani da ganyen tsaure a wuraren da suka saba amfani da su an musu rangwame a kai jama'a an gane? to amma yayin da abbas ya ce ya ma'aikin allah illal idhir annabi salama ya ce illal idhir ya ce e eh, banda tsaure kuma kafin ma annabin ya yi magana shi abbas sai da ya zo da waɗansu uzurori na wannan tsaure to wannan kuma sai ya tada wata matsala amma ba ilimin fiƙihu ba a ilimin usulul fiƙihu matsalar istithna'i a cikin magana wanda ba ita ce a gabanmu a nan ba yanzu in kun bibiya cikin ilimin usulul fiqh za ku tadda wannan hadisin ana kawo shi kuma daidai wannan wajen akan matsalar istithna'i karatu da yawa wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito mana shi to anan idan mun kula za mu ga garin makka yana da yana da alfarma kamar yadda annabi sallama ya irga waɗannan alfarmomi alfarma ta farko garin makka ba a yaƙi a cikin garin makka ba a tayar da hankali a cikin garin makka babu zanga-zanga a cikin garin makka kaga inda shi za su samu iko ba za su yi zanga-zanga a makka inda za su samu dama sai dai aka gwamnati mai zafi da ba ta yadda da irin wannan abun dama kwata-kwata al'amarin zanga-zanga ba su yarda da shi ba kai ko wata kungiya ma ku ce ku yan kaza ne ba su yadda ba babu ba su yadda ba kawai sai dai ka bi gwamnati sannan abu na biyu garin makka ba a farauta ba kuma garin makka ba haramin makka ina jin an da bambanci kuma ko in mun ce garin makka da haramin makka ka bambanci da dukkan makka a cikin harami take amma yanzu makka ta girma har ta fita daga harami idan idan ka je daidai masjidu aisha radiyallahu anha a cikin makka to za ga iyakar harami a jikin masjidu aisha masjidu aisha ya fita daga haram amma tsakanin masjidu aisha kuma tsakanin iyakar haram masjidu aisha zuwa farkon garin makka in za ka tafi madina to kuma wannan ma na babban gari guda ne wala'alla ka iya cewa ya yi bauchi don haka makka ta girma har ta bankare harami ta tsallaka so akwai waɗanda suna cikin garin makka a cikin haram akwai waɗanda kuma suna cikin garin makka amma ba sa harami so idan muka ce makka mun ainihin mun faɗaɗa zancen so don mu takaita zancen Ah, shi ne ba a farautar dabbar haramin makka ba dabbar makka ba wala yuktala shaukuha sannan na uku ba a tsinkar itaciyar makka amma wacce ta fito da kanta sannan na hudu ba a daukan tsintuwar haramin makka sai dai idan game yin cikiya ne ba a daukan tsintuwa waɗannan ainihin wato alfarmomi guda hudu makka tana da su kuma har gobe suna nan shi ne kuma abin da ake nufi da haram ɗin yan ce haram to shi shine makasudin da ake nufi da haram waƙala kuma ya zo cikin hadithi na anas ɗan malik ne wannan hadithin cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al haramun ma baina airin ila madina ma haramun ne kamar yadda maka take haram madina ma haramun ce wato haram ce shine abin da ake da haram abubuwan da suka haramta can a makka su suka haramta nan a madina madina ma haramun ce ma baina airin ila daga iyakar dutsen airu zuwa dutsen sauro dutsen airu shine dutsen da yake kudancin madina dutsen sauro shine dutsen da yake arewacin madina tsakanin iyakokin nan shine iyakar haramin madina wadda daga baya an je an sanya iyaka irin ta zamani aka yi alama ta ƙarshen harami kuma aka rubuta aka rubuta ƙarshen harami ga mai fita aka rubuta farkon harami ga mai shiga to wannan su ne iyakoki na haka ayir sunan dutse ne saur sunan dutse ne to ya kawo mana wannan hadisin domin ya shigo mana da madina cikin wannan alfarmar da muke karantawa yadda aka ce makka babu rikici haramin makka ba rikici haramin makka ba, farauta haramin makka ba tsuntuwa sai ga mai ciki a haramin makka ba cire itaciya sai itan da aka ba da da uzuri a iya amfani da shi ko makamancinsa da ya maye gurbinsa to yadda makka take da wannan doka haka madina take da wannan doka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ibrahim ya haramta makka ni ko na haramta madina ya ce ni ko na haramta madina ya ce duk wanda ya zo da bidi'a a garin madina ko ya taimaki dan bidiya a garin madina allah ya tsine masa albarka kuma allah ba zai karɓa masa farilla ba balle fila. madina babban gari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai madina ta fiye musu alheri inda sun sani an zo an ba shi labarin wasu sun tafi rani yace almadinatu khairul lahum ya kanu ya yace ai madina ta fi musu alheri inda sun sani yace ai ba mai barin madina yana mai ƙinta saboda sanyi yayi yawa ko zafi ya yawa ko cuta ta yi yawa ko talauci yayi yawa ko garin bai masa ba face yana fita Allah ya kawo wadda ya fi shi alkhairi ya sa a garin Madina Madina ba ta asara sai dai shi yayi asarar Madina amma madina ba ta asara wani ƙato, don ya bar madina wai baya son ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ta da tsaiba garin daɗi ya kira ta tsaba garin tsarki da ƙamshi haka madina gari ne mai alfarma annabi alaihi salatu wassalam ya ce duwadda ya cuci mutumin madina duwadda ya cutar da mutan madina ba da haƙƙi ba to Allah maɗaukakin sarki zai roza yadda shi a cikin wuta ya narkar da shi kamar yadda gishiri yake narkewa a cikin ruwa ya ce kuma madina ita ce ma'arizul iman imani duk yadda ya je ya dawo nan zai nannaɗe a cikin garin madina innal imana la arzu ila madinati kama ta'ruzul hayyatu ila juhriha yace imani yana kanannadewa ƙarshe ya tattare ya koma madina kamar yadda macijiya take nan na daɗewa a cikin kogonta madina babban gari ne ai don haka mu sani cewa garin alfarma ne gari ne wadda amincinsa da nutsuwarsa da daɗinsa ya samo asali daga ubangiji subhanahu wataala so duk abin da ka ji a garin madina ko na kamshi ko na tsafta ko na daɗin zama ko na kyakkyawar mu'amala da mutanen garin madina ko ko menene ya maka daɗi a garin madina ka sani cewa mai asali ne daga wahayi madina aya ce daga ayoyin allah subhanahu al almadinatu haramun ma baina airin ila thaurin ya ce madina ma an haramta ta daga iyakar dutsen airu zuwa dutsen sauro wannan hadithin muslim ya rawaito shi don haka malam ya kama na wannan ne domin ya cike mana bayani akan alfarmar makka da madina da ake ce musu haram ko ka ji ana cewa haramai ne alharamai ne sharifai ne harami biyu masu alfarma sarki duk wanda ya rike sarautar makka jiya da yau ana ce da shi khadimul haramai ne sharifai ne mai hidimtawa masallatan nan guda biyu masu alfarma waɗanda aka haramta waɗannan abubuwan a cikinsu a ce an danka waɗannan ƙarƙashin ikonka sannan kuma kana musu hidima an yi wata jakadiya a ƙasar amerika wacce ba ta daɗe da sauka ba condoleezza rice da ta zo ƙasar saudiya ta koma wai sai ta je ƙasarsu take tsegumi tana cewa duk duniya babu ginin da ake hidimta masa ake nitsa masa dukiya a ce wata a banza kamar ginin makka da madina e kuma da gaske take ba ai wani gini da ake masa hidima kan wannan gidi guda biyu ba amma ba ta banza ba ce a me za a sa kudin to to a me za a sa kudin wanda ko kanta bata mutunta ba da siket take yawo a gwiwa du darajar da Allah ya mata ta ɗan adam ta mutuntaka ko kanta bata daraja ba amma tana hangen wani abu mai alfarma tana cewa an daraja shi humanci da rashin hankali da kafirci ya sa bata san mutuncin kanta ba tana tafiya tsirara bata sani ba to ita da ta kasa daraja kanta me take so a daraja kuma a duniya wanda kanta ma bata daraja ba ai ɗakin ka'aba ya wuce haka babu ko shakka babu wani gini da ake nutsa masa dukiya ba aka nutsa ba ake yi kullum a cikin aiki ake kullum a cikin canzawa ake da ƙarawa da zuwa da sabon al'amari don jin daɗin bakin Allah domin suna ce da su duyufur rahman bakin Allah haka suna ba suna iya bakin kokarin su ga cewa lalle wannan wuri ba a samu kowace irin matsala ba ba kazanta ba wari babu matsi ba haka wurin yake du yawan jama'a ba za ka ji tsami a masallacin ba kana shiga za ka ji kamshi du yawan jama'a ai kaga masallatan mun an cika an yi makil malam za ka dinga jin <laughs> amma du yawan jama'a masallacin makka da masallacin madina hatta esunsu automatic ac ne idan mutum dubu ne a cikin masallacin esin mutum dubu ne ke hurawa in mutum goma ko ashirin ko talatin sun karu yana karuwa daidai adadin mutanen yana raguwa daidai adadin mutanen komai na wani masallacin kera shi aka ba sai wa aka yi a kasuwa ba kuma ka je nema duk kudinka in za ka samu ba halla fika komai kera shi aka yi don wannan masallacin kai da abiye abu ma suka ware ministry of ne an gama kawai akwai minista shi ministan harami guda biyu ne mala wannan ɗakin ka'abar da kuke gani kuma kamfani ne yake da shi a garin makka kamfani ne na rigar ɗakin kaba ba su ta ake ba ba komai kera shi ake kamfani ne kuma daga ran aka sa mata riga daga ranar an shiga saƙar ta baɗi ma'aikata ce duk ofis ɗin da ka gani hidimar rigar ɗakin kaba ne a ofis ɗin duk ofis da ka gani da shugabancin da sakataren da kudin da advisor da komai da kowane ofis hidimar rigar ka'aba ne mai ake ciki yaya za a yi yaushe za a cire yaushe za a samu kaza yaushe za a samar da kaza mai ake haka har a gama ta aikin kenan kuma ana biyan su albashi to gwamnati ma kala kala ce ni ban ce komai ba da haka ba abin da za mu ce bayan Allah nan sai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi so su sun bugi kirji sun ce suna hidimta wa waɗannan haramin guda biyu kuma ba musulmin da zai yi musu a duniyan nan tun musulmin kwarai ba zai yi musun cewa suna hidimtawa ba suna yi iya bakin kokarinsu kurakuransu ubangiji Allah ya yafe idan suna da sharri to sharrinsu shine kaɗan a cikin sharrin gwamnatocin duniya baki ɗaya alherinsu kuwa ya fi alherin kowace gwamnati a duniya to me abin zagi sai addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadigansu a kan wannan aiki da kakanin suka ɗora su a kai kuma Allah ya yafi musu kurakuransu Allah ya ci gaba da ba da kariya wa garin Makka da Madina dama garuruwa ne masu kariya kuma Allah zai ci gaba da ba su kariya mafi munin sharri da zai zo shi a nan gaba a duniya sharrin dujal annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk bala'in dujal ba zai shiga Makka da Madina ba ba zai shiga Makka da Madina ba to kaga inda ana tafiya ba biza fa kaga da abin da ya fi wa mutum kawai tare ya nasa ya nasa to amma kana zuwa sati biyu za a fara ma ƙararrawa malam in ba haka ba kuma ai ta guje-guje kuma hakan ya fi shine tsaftar eh shine tsaftar yanzu suka samu iri daga cikin mu kamar mutum miliyan ɗaya malam control ba zai yiwu ba sai ana yi ana fafara sai malam ya shiga wata mas'ala wa qala yace khamsun min ad-dawabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hadithin na na'isha ne radiyallahu anha khamsun minad dawabi dabbobi guda biyar wato dabbobi iri biyar kala biyar kulluhunna fasikun kowanne ɗaya cikinsu fasiki ne bai san arziki ba kowace dabba cikin biyar ɗinnan kowanne ɗaya fasiki ne yuqtalna fil hilli wal haram ana kashe su a hille ana kashe su a harami shi shine kamar nan mukan duk azarin hille ne ko akwai haram ana don haka duk wurin da ba haramin makka ba sunansa hillo duk wurin da ba haramin madina ba sunansa hillo to waɗannan dabbobi guda biyar ana kashe su a hillu bigiran da ba harami ba wal haram kuma ana kashe su har a bigiran haramin abin da ya sa mala ya kawo wannan don ya cika ce mana babin da wannan ilimin wa in kana malamai ba su cika zuwa da shi ba amma dai a cike ce mana da wannan ilimin tunda an sanar da mu cewa ba a tasan farauta a haramin makka ko haramin madina balle kashewa to yanzu bari a baka wani ilimi amma fa banda wasu dabbobi su banda su a wannan doka in an gansu ko a harami ne to a iya far masu Yukutal na filhilli wal haram su ana kashe su ko a wajen harami ko a cikin harami al wato hankaka wal hada'atu da shirwa hankaka da shirwa su an ce a kashe su musamman a haram ɗin saboda aka ce suna addabar hadaya da lahiya na bayin Allah da zarar an yi lahiya ko an yi hadaya saboda yawan ayyukan kafin a farga sai su dinga su dinga cizga suna wafta suna lalatawa to sun zama masu ta'adi kenan ba sa son zaman lafiya to duk dabbar da ba ta son zaman lafiya kuma to ba ko za a zauna lafiya da ita ba wal aqrabu da kunama in an ganta a kashe ta ko a gida ko a dawa wal fa'ratu da bera kusu in an gan shi a kashe shi ko a gida ko a haram ko a ko a hilli wal kalbul aqur da kare mai cizo muttafaqun alai fitinan nan kare na ce kare bai takaita a iya kare da muke cewa kare ba duk wata dabba mai fika fitinanniya tana cikin sunan alkalbu yas'alunaka madha uhilla lahu, Allah ta'ala ya ce qul uhilla lakum at-tayyibatu wa 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alai sai Allah ta'ala ya kira dabbobi masu fika waɗanda ake kora su suke yin farauta sai ya kira su da karnuka mukallibina daga alkalbu haka kura tana ciki damusa yana cikin alkalbu zaki yana cikin alkalbu wannan duk kilab ne haka duk wata dabba mai fika wacce take cutarwa har karen mai cutarwa ba a ce kawai da ka kare ka kashe shi ba a mai cutarwa mai cizo to manzan Allah salama ya ce ana kashe su waɗannan dabbobi wayin kana ba su kaɗai ba ne aka ce a kashe su amma yanzu su ne ambatansu ya zo a nan ai kaga tsaka an ce a kashe ta hadisi ma ya tabbata ingantacce kashe tsakama lada ɗari ne da shi lada ɗari aka ɗora ga mai kashe tsaka an ɗora lada ɗari in kai mata kwab ɗaya ɗarinka in kai kwab biyu casa'in da tara in ka ƙara na uku casa'in da takwas kana rage ladanka kana daɗa abin yarɓatta kana rage ladanka kana kwabɗatta kana rage ladanka amma in kai mata kwab ɗaya ɗarinka cikakke malam ba rage shi kwaɓera abin da na karanta malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya masa rahama ya ce bincike ya nuna ɓera ba alheri tare da shi ko wani mizkala zarratin shi kawai an yi shi don fitina ne <laughs> inda kuma wani wadda ya san amfanin ɓera bismillah yadda za ka gaskata cewa ɓera ba shi da amfani kuma cikakken fasiki ne mara mutunci shine shi ɓera wato galibin abin da yake taɓawa ba amfani yake da shi ba an ce ladarar wa ladirara ba cuta ba cutarwa to shi akwai cuta akwai cutarwa ai cuta shine ka cuci wanda ka amfana cutarwa ka cuci wani kai ma ba za ka amfana ba kamar ka sace masa tayar mota me ribar ka to haka bera yake zai yaga ya kacancana ya baza ya ɗebe kuma ya je ba ci zai yi ba ba abinda zai yi da shi kawai dai kar dai a bashi haka to a kashe shi ko da magani ko da tarko ko da a kashe shi haka waɗannan dabbobi guda biyar da ma waɗanda ba su ba wadda aka ambata a wasu wurare kamar maciji kamar ita tsaka da na ambata duka waɗannan ko a haram ne ko a hili ne za a kashe su to bil munasaba akwai wani abu mai muhimmanci da ya kamata mu hararo shi wayin kana ba shi ne mahallin da malam ya kawo waɗannan abubuwa a nan ba amma mu fahimta cewa du dabbar da a shari'a aka ce a kashe ta ba a cin namanta du dabbar da aka ce a kashe ta to ba a cin namanta a shari'a ba za ka jira kuma sai an zo an ce ma an haramta cin kare an haramta cin kunama an haramta cin naman bera an har ka ci bera kuma ka shiga na lasa cutar lasa ko gashi nan suna ta ɗebo mana ai cututtukan saboda saboda wannan ciyaciyan beraye alade waye da sauransu in an haramta ci to ba in an yi umarni da kashewa to baya halatta a ci idan an hana kashewa baya halatta a ci a shari'a dabbar da aka ce a kashe ba a cin namanta dabbar da aka ce kar a kashe ta kamar kwado kamar tururuwa ba a cin namansu ba a suya tururuwa ba a ci ba a cin kwado an hana kashe shi tunda an hana kashe shi ba a ci ba sai an kashe a ci ba to an hana kashewa to ba a ci yana daga cikin ƙa'idoji da ya kamata mu sani dangane da ainihin wato a nau'i na abinci a dabbobi wadda ba shi ne babin ba tun da karatun fiƙo muke za mu je can akwai wurin karatun abinci E, sosai akwai wurin karatun abinci akwai al'at'imatu wal ashriba in kana karatun fiƙo kana isowa wajen ciye-ciye da shaye-shaye hukunce-hukuncensu a musulunci to ana ake tattauna waɗannan abubuwa sannan abu na biyu magana ta kashewa a harami shine duk dabbar da ba a cin namanta to ba ta cikin dokar hana kashewa a harami duk dabbar da ba a cin namanta to kaga kenan idan damusa aka ga damusa aka farauce ta ko aka kura aka ba a cin namanta dabbar da ake cin nama ne dokar ta haukanta jama'a an fahimta kuma ina ga za mu takaita daga wannan gabar domin abin da ya rage mana gaba sabon babi ne akan hadaya da layya da da ragon suna to za mu haƙura sai idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa sai mu shiga cikin kuma wannan karatu abin da muka yi daidai a cikin wannan karatu ubangiji Allah ka tara mu a cikin lada abin da na kuskure ya ubangiji Allah ka gafarta mini wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa